karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 7 kenan agogon TU da na ghana an kamo sashen hausa na radio france international akan mita goma sha tara da kuma 22 ka misali sauraro barkanmu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su sarakunan gargajiyar da suka fito daga kasashen yankin tafkin chadi sun gudanar da taro kan matsalolin da yankin ke fama da su gabanin taron gwamnoninsu a yau ne kwamitin tsaro na kungiyar au zai gudanar da taro kan rikicin congo hakanan za ku ji cewar hamas ta wa isra'ila mutuwan takwas daga cikin sojojinta 26 da suke hannunta. yanzu kuma ga cikakkun labaran gabanin taron gwamnonin jihohin da suke kewaye da tafkin chadi da za a fara a gobe laraba a jiya litinin sarakunan gargajiyar da suka fito daga yankin sun gudanar da taron su a maiduguri da zumar tattauna batutuwan da suka dame su don miƙa gwamnoninsu wakilinmu na maiduguri biliyamin yusuf na ɗauke da ƙarshen bayanin taron ya samu halartar sarakuna daga najeriya mai masokin baki da kasar chadi da kuma jamhuriyar kamaru da nijar sarakunan sun nemi a samar da majalisa ta sarakuna wacce za ta hada kansu domin tattaunawa da kuma sanar da hukumomin hanyoyin da za a bi domin magance matsalolin da take addabar wannan yankin sarkin fika alhaji muhammad abali ibn idrisa shine shugaban majalisar sarakuna da jihar yobe kuma wanda ya jagoranci tawagar sarakuna Eh, ya kamata da federal government ta shiga ciki ko wani department za a samu da za mu samu a ciki dinga ba shawara a gwamnati ba tare da jin tsoron wani siyasa ba ko wani inda za a iya samu a karkafa wannan zumunci da muke ciki in abu ya taso za a iya magana shi ma sultan na jamaina alhaji muhammad kacalla kasim ga abin da yake cewa so mu muke da haƙi mu fito mu faɗa musu akan cewa wannan abin da ake yi ba daidai ba ne ba saboda mun taso mun ga iyayenmu suna zaune lafiya lau da kowa da kowa so shi sa muka ce ya kamata traditional rulers to participate su faɗi contribution ɗinsu. Babban sakataren hukumar kula da gabar tafkin Chade ambasada Nuhu Sunusu ya ce za su mika shawarin da sarakunan suka bayar da gwamnoni yankin domin ɗaukar matakai. Za su samu fahimta tsakanin su abinda ake nema kenan. Sa'annan kuma za su ba da shawara duk da suka tattauna za su rubuta in muka zo mitin na gwamnoni za su zo su faɗa musu abinda suka tattauna domin su kuma sai a ɗauki mataki daga nan. Wannan taron na zuwa ne kwana biyu kafin babban taron gwamnonin kasashen da ke bakin gabar tafkin Chade wadda zai mayar da hankali kan magance matsalolin ɗaukaka dangane dangantaka tsakanin kasashen domin wanzar da zaman lafiya bilyaminu yusuf maiduguri arafa hausa ministan jin kai na najeriya nan tawayil tawalda ya zargi cewa ya zuwa yanzu gwamnonin kasar suna kokarin sauya sunayen talakawa da gwamnatin tarayyar kasar ke shirin rabawa kudaden tallafi domin rage musu raɗaɗin rayuwa ministan ya bayyana cewa gwamnonin sun tashi tsaye domin ganin an kauce hanya wajen sanya mutanen da za su amfana da kudaden saboda dalilai na siyasa yalwata ya bayyana cewar suna nan suna wato suna aiki raba kudaden ne tare da bankin duniya kuma wasu da wasu kungiyoyin fararen hula don za su tabbatar da gaskiya wajen aikin rabon ministocin kasashen wajen niger da mali da kuma burkina faso sun gudanar da wani taro a wagadugu a ƙarshen mako a ci gaba da aniyar su tafi cewa daga kungiyar ecowas kafin wa'adin rana 29 ga wannan wata da muke ciki kamar yadda suka sanar a baya tsohon jakadan najeriya ambasada ibrahim dahiru ya mana tsokaci a kai ba su da niyyar su sake dawo a ƙungiyar ecowas eh, abin da ya nuna kuma shi tun tunda suna da passport na wa'annan kasashen uku ya nuna in za su je duk wani kasa sai sun samu visa abin da zai kawo shi ne, kasuwanci zai durkushe tsakanin wa'annan kasashen talauci zai karu daga ƙarshe za su yi da dama saboda dukansu ba su da wurin teku kayan da za su shigo sun sun shigo da su ta cikin kasashen ecowas ko benin republic ko togo ko ghana ko senegal ko nigeria tsohon jakadan najeriya ibrahim dahiru kenan to hukumar zaɓe mai zaman kanta a chadi ta tsaida ranar 25 ga watan fabrairu mai zuwa a matsayin ranar da za ta gudanar da zaben sanatoci don mai da kasar kacokam kan turbar dimokuraɗiyya tun bayan mutuwar shugaban ƙasar idris debi itino a watan afrilun shekarar 2021 shugaban hukumar zaben ƙasar ahmad ne dai ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar to a ƙasar kamar kuwa ƙasa da wata goma da suka yi saura a gudanar da zaben shugaban ƙasar majalisar sarakuna ta ƙasar ta goyi bayan takarar da shugaban ƙasar paul biya ke yi mai shekaru 92 a zaben na watan oktoba da za a gudanar a cewar wasu majiyoyi daga ma'aikatar kula da yankuna sarakunan gargajiya 300 daga yankuna hudu na ƙasar ne suka miƙa bayar tasu. kadda a sha'afa ana tare da hasashen hausa ne na radio france international mazauna birnin goma birni mafi girma a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun waye garin jiya litinin cikin firgici da rudani kan kowa ne ne ke da ikon birnin bayan da kungiyar 'yan tawayen m23 da ruwan da ke marawa baya da ya ikirarin karbe birnin sakamakon rimcabewar da rikici tsakaninsu da dakarun congo ya yi a cikin 'yan kwanakin nan an yi ta jin kararrakin harbe-harbe da fashe-fashe a cikin dare kafin daga bisani a ga gwamman mutane sanye da kakin soji suna tattaki a sassan birnin gade abin da wani matashi mazaunin birnin na goma ke cewa. goma aujourd'hui c'est kamar yau din nan abin da ya kasance kenan kowa a tsorace yake kuma abin da muke ji shine kawai tashe-tashen bama bamai ba mu san ko daga ina bane amma da ji daga nesa ne fargaba ta mai birnin kowa na zaune a gida kuma ba wanda ya san takamaiman abin da ke faruwa ana ta fargaba yau kwana dan uku kenan babu wutar lantarki ko ruwa kuma a nan makwabta muna kintsa kanmu mahaifina yana da injin bada lantarki shi ne abin da ke baiwa gidan wuta makwabta na zuwa don cajin wayoyinsu kuma babu ruwa wani matashi mazaunin birnin goma kenan a yau ne kwamitin tsaro na kungiyar tarayyar afirka au za a gudanar da taron tattauna batun rikicin da ke faruwa a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongon, kakakin kungiyar ne dai ya bayyana haka inda ya ce za su gudanar da taron gaggawa ne da tsakar ranar yau talata sudan ta kudu ta ɗage dokar hana fitar dare da aka sanya a farkon wannan watan bayan wata zanga-zangar ƙin jinin sudan da aka gudana a juba babban birnin ƙasar da ta rikice zuwa wato kunta sata da kuma asarar rayuka To labaran da yana zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hannayen jarin wasu daga cikin manyan kamfanonin fasahar kere-kere sun rikito a kasuwar hada-hadar hannaye a jiya sakamakon yadda wani kamfani ɗan ƙasar China ya fara yunkurin mamaye kasuwar da suke jagoranta a baya ta fasahar nan da ake kimsawa na'urar fasahar ɗan adam wato AI. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Fitattun kamfanonin fasahar AI ɗin da suka ji jiki sun hada da S&P 500 da hannun jarinsa ya yi ƙasa da kashi 1.9 sai Nvidia da nasa ya yi ƙasa da kashi 17.6 wanda ya shafi kamfanin Nasdaq shi ma da hannun jarinsa ya yi ƙasa da kashi 3.3. Hakanan hada-hadar hannayen jarin kamfanonin da ba su da alaka da fasahar na'urorin da ke da basirar AI sun ɗan samu ta goma shi kaɗan sai dai wani kamfani Dow Jones ya ci karo da koma baya da maki 58 ko kuma kashi ɗaya a hada-hadarsa sannan a safiyar jiya ne masana'antun suka samu 'yar karamar riba da bata taka karata karya ba a sanadiyar ci da karfi da suke yi a lamuran hada-hadar sabanin yadda fasahar zamanin ke agazawa koma bayan da kamfanonin hada-hadar hannayen jarin suka ci karo da ita na da nasaba ne da sanarwar da kamfanin deepseek na kasar china ya fitar na samar da tasa fasahar da za ta yi gogayya da waɗannan kamfanoni wanda ya zame musu babbar barazana Ƙungiyar Hamas ta shaida wa Isra'ila cewa takwas daga cikin sojojinta 26 da ake sa ran miƙawa ƙasar domin karɓar Falasɗinawa sun mutu a lokacin da Isra'ilan ta yi ruwan wuta a Gaza. Wannan shine karo na farko da Hamas ta bayyana adadin sojojin da aka yi garkuwa da su da suka mutu. Mai magana da yawon Firaminista Benjamin Netanyahu ya ce labarin yayi daidai da bayanan sirrin da jami'an su suka tattara. yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla ta bukaci sakin yahudawa 33 a karan farko yayin da ita kuma isra'ilan za ta saki falasɗina kusan dubu biyu. To labaran na zuwa ne dai daga sashen Hausa na Radio France International. karfe 8 da minti goma kuma taken labarin wasanni kenan inda kai tsaye muke tare da umar sani da ya sake dawowa to kamis sanninka da kokari na kamis ka san bari mu dawo da yake wannan eh, batun eh, rarraba rukunyoyi zuwa rukunai-rukunai shine fi hankali to a wannan karin kasan gasar cin kofin afirka na afon ko kan da maroko za ta karɓi bakunci daga ranar 1 ga watan disamban wannan shekara mm. zuwa 18 ga watan janairun shekarar 2026 mm. za a buga wasannin ne a manyan garuruwa shida na ƙasar maroko garuruwan kuwa sun hada da raba da casablanca da marrakesh da mm. fes da agadir da kuma tanji wato su ne muhimman garuruwa inda aka yi maka makan filayen wasa da za su ɗaukar wannan gasar ba mm, to sannan kasan na rabat din sun fi yawa filaye guda hudu a cikin filaye tare da za a yi kasan maroko tana ɗaya daga cikin waɗanda suke da filaye ingantattu eh, na ƙwallon kafa na'am ai kaga wannan dalilin ne ma yasa a shekarar 2023 ta ɗauki nauyin gasar lashe kofin duniya ta mata 'yan ƙasar shekara da kuma a yanzu tana cikin ƙasashen da za su ɗauka nauyin gasar lashe kofin duniya ta maza ma manya da 34 ba ah, da 30 a gafarce eh, wanda za a yi portugal da spain da ita uku su uku to sannan a wannan karon na 35 da morocco na fatan lashe kofin ta na biyu ne a tarihi saboda rabon da morocco ta ɗauki kofin na nahiyar afirka tun shekara ta 1976 wato kimanin shekaru 49 kenan kamar yadda shi mai forar da ita wannan kungiyar walid ragi ya jaddada eh, kasa hasa alhassan sule da ya ji wannan shekarar sai kwatanta da nashi <laughs> to bayan shekara guda da rabi kungiyar kwallon kafa ta saudiya alhilal ta sanar da kawo ƙarshen kwantaragin da ke tsakaninta da zakaran ƙwallon kafa brazil neymar a jiya litinin 27 ga wannan watan da muke ciki kasan dan wasan mai shekaru wato 33 a duniya a baya bayan nan ya bayyana fatansa na barin kungiyar sai dai kuma batun makudan kuɗaɗe da ke tattare da wannan kwantaragin nasa fa ya ja watan naki kasan wato ciniki ne aka yi da kuɗaɗe masu yawan da aka sa aka to a watan fabrairu shekarar 2023 neymar ya sanya hannu a kwantaragin a wannan kwangilar tsakaninsa da club din a hilal kan kuɗi miliyon ɗari na euro mm. to a wani sako da ta wallafa a shafinta na x hilal ta yi wa neymar fatan samun nasara a duk inda zai je ya buga kwallo to a gasar kwallon hannu ta duniya wato handball Mm. a wannan talatar 28 masar da faransa za su kece raini da misalin karfe 6 agogon faransa ne watakila kuma eh, sosai ma mm. a matakin kwata final kasan karin batta ne da za a yi tsakanin tawagar faransa wadda ta yi nasarar doke dukkanin abokan karawarta a wasanni goma da ta yi <laughs> da ita da masar wadda ta yi wato cikin daga wasanni takwas da ta buga ɗaya kawai abba ta yi nasara ba kaga karan batta ne kowa yana kan ganiya faransa ta ɗauki dukkanin uh, abokan kara wata ita kuma daga kawai to sai dai abin da za a riƙe a nan a tarihi fa ya nuna cewa wato a karawa goma sha biyu da aka yi tsakanin wato masar da faransa mm. a dukkan waɗannan wasannin faransa ce ke galaba kan kan masar to watakila ko za su dage su ga ko bana sun ta canza zane ko hakan ba za ta yi ba yar wasan damben ingila amma kuma 'yar asalin kasar kamaru cindy gamba kasan mm. wannan 'yar wasar mun sha batunta musamman lokacin da ka je eh, paris a gasar cin kofin gasar bazara na olympics ah. kasan ita in gamba 'yar asalin kamaru ce amma kuma 'yar gudun hijira ce a ingila to yanzu labarin da ya shigo shine tana shirin shiga sahun kwararru 'yan wasan dambe a ingila watanni bayan ta yi nasara lashe kyauta a gasar olympics eh, ka kasan ita ta wakilci dama tawagar 'yan dambe ta 'yan gudun hijira kuma ita ce mata ta harko da ta lashe wannan a matsayin ta 'yan gudun hijira haka tun bayan da aka kirkire wannan tawaga a shekarar 2014 ta 'yan gudun hijira ba to muna godiya umar sani Sashen Hausa na RFI ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci goma sha tara da kuma ashirin da biyu a wasu kasashen Francophonie kuma ana kama mu a zangon FM. Ku ziyarci babban shafinmu na rfi.fr/ha domin karanta labaran da muke wallafawa ko sauraron mu kai tsaye ko labaran da suka gabata. A cikin labaran da muke ɗauke da su a Najeriya. an karɓi bakoncin wani taron sarakunan gargajiya da ke yankin tafkin chadi a birnin maiduguri sannan muna ɗauke da labarin wata fargabar rashin tabbas a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bisa yadda 'yan tawayen m23 suka kwace birnin goma muna ɗauke da rahoto kan yadda tarukan cika shekaru 80 da kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa suka gudana mun kuma wallafa muku bidiyon yadda rabar rukunin gasar ƙwallon ƙafa ta afcon ya gudana wani rukuni ne kuke gani zai fi zafi waɗannan za ku iya kallon su a shafukanmu na YouTube da Facebook da Instagram har ma da TikTok duk a arfa Hausa. Ku bibiye mu a dandalin WhatsApp wato Arafai Hausa WhatsApp channel sannan ku sauke manhajar Arafai Pure Radio domin samun sahihan labarai da ƙayatattun shirye-shirye masu nishaɗantarwa da ilmantarwa. Ku bibi Arafai Hausa, ku more. Taska ta wannan rana kenan waɗannan da ƙarin wasu labarai na nan a shafinmu na intanet yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum kun bar kanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kan bukukuwan sallar sabuwar shekara na kasar China, bukukuwan da aka gudanar a sassa daban-daban na duniyar nan. A Najeriya 'yan kasar ta